yanzu haka dai guguwar canjin sheka ta faso makaɗawa a jihar adamawa inda ma ta yi awon gaba da wasu kososhin jam'iyyar adawa ta apc a jihar a wajen wani taron manema labarai a yau lafadar jihar wasu kososhin jam'iyyar apc da suka hada da dan takarar gwamna na rusasshiyar jam'iyyar acn injiniya marcus na Tina gundiri suka ce su da dimbin magoya bayan su fiye da dubu goma sun fasar da sheka zuwa pdp bisa zargin cewa ba za mu shiga cikin APC ba. Abin da nake so na gaya jama'a shine in dai ka yarjejjen yada wanda zai rike wannan amana za ka yi aiki. Amma in ba ku rikon amana ya za ka tsaya ka ce za ka yi za ka yi aiki da irin waɗannan masu yin amana. Ba za su iya yi ba. Domin a ƙarshe ba ka san ma me sai ne za ka samu ko kuma me za ka ribato a cikin wannan tafiyar. Kamar yadda muke neman fituta, mu je mu yi sun zaɓe mutanen pdp ma sun yanzu tun da ka dawo fatin nan pdp ai kowa ya san cewa domin muna can ne shi yasa ba mu shiga wata to sai dai kuma a martanin da jam'iyyar apc ta maida dangane da wannan dambarwa jam'iyyar ta bakin sakataren yada labaranta a jihar alhaji salihu baba ahmed ta fi fatali da wannan batu haka kuma muke ji eh, in cewa wasu wasu su fita daga jam'iyyar pdp su dawo haka ne damar siyasa take yi kar wani baka tsoro sam da baku razana ba kenan a to ya za mu razana me ka gana razana a ciki idan mai babban riga ya fita jam'iyyar apc ba ma tsoro mu abin da muke jin tsoro talaka talakan yace bai so mu shiga uku zaka wannan ba shi ne damuwa ba wannan kuma na zuwa ne yayin da jigon jam'iyyar a jihar kuma gwamnan jihar adama mutanen yako ke fasaba bayan cewa jam'iyyar za ta kai bantanta a zaben shekarar 2015. Daga yau ba dogon surutu ba ne anan wani fati yanzu ina adama take ne ina ga adama ta kusa ya za mu fitar da mutane mu cikin da suke ya za mu kare kanmu daga azzalumai da ibutu da suke zaune a yaki bai kare ba har yanzu muna da yaki da kansu amma na tabbata mutanen alama sun san tsarkaken dukiya da muke da shi in Allah ubangiji ya yarda mu ku gaba ɗaya za mu zaki kasara, gaba ɗaya baki na mu haɗu za a yi babbar rani. Gama nazarta irin su Dr. Amuga Captain na Mala, malami a Jami'ar Kimiyya da Fasaha ta Modibo Adama da Kiyola, na fa ganin lokaci da talakawan Najeriya za su ke tantance aya da tsakuwa, ganin cewa batun canja sheka na fa neman zaman kayan ado a siyasar kasar. A to yawan yawan canja yadda 'yan siyasa suke a Najeriya wato ba wani abu manuni ne kawai cewa 'yan siyasan nan ta kansu ne kawai suke suke yi amma abin da ke faruwa su yan siyasa kaga wannan ya gudu nan wannan ya gudu nan ba duk komai ba ne don ya kasa samun mukami a nan ya kasa samun takara a nan sai ya tafi wani wuri saboda kawai abin bukatan kansa talaka su gane cewa wayannan irin ire-iren 'yan siyasan nan a guje su domin bayan an yi zaɓe sai ka ga talakoki sun koma gidajensu sun rike kansu suna ta kuka suna ta takumi sun ce kai da sun sani. Yanzu dai lokaci ne ke iya tabbatar mana da abin da ka iya faruwa a fagen siyasar kasar kafin nan da shekarar biyu da goma sha biyar da ke kara matsowa. Ibrahima Abdulaziz, sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.